Ƙungiyar mu mai albarka ta jama'a su zalafi gina wa ikamatu suna kamar kowace shekara kai kwanni da suke farawa a takaicin takaitawa wanda tana so a kula da su kuma a ba su matuƙar muhimmanci. Amma kafin karanto sakonni jiya bayan saukanmu wannan gari da kuma jin labarai masu barin karai da kuma na takaici da su da wani kuma da rayuwa haka ta gada ya sa na kira shugaba na kungiya na kasa da ya shek abdullahi balalau a fizabullah kuma na ba da labarin alhamdulahi kuma da suka ba mu mali ga mun ta kuma maro mu mun taho na iso nan garin alaihu kuma na samu gari alhamdulahi da mai lafiya sai dai akwai daga tafiyar zuwa yanzu akwai rashe shi waɗanda aka yi bayan da na gano gama haka ya ce su wajibi a madadinsu mai cikar muku da ta'aziyya na farko sai da na suke samun labarin babban rashi da wannan masarauta wanda ta rasa jagoranka kuma sarkinka mai martaba marigayi sarkin alero alhaji Saliku muhammad na biyu allah ta'ala ya zai shi gaba ko da muka zo wani zuwan da muka yi mun je mu kai masa ziyara a fadar sa kamar da shi ma yana da cikin aikin da kungiya kan ce mu idan mun zo allah bai ba shi ikon cewa ba amma dai an aiki ziyarar mu kamar da kisa kuma mun yi addu'o'i mun masa mata alkhairi musamman daga durwa mu garin mun jiran da ke kawo wa talakawan wannan makarauta baki ɗaya da kuma irin yadda yake shiga ya yi dubu dumu ya uwa ya makarciya wajen duk abin da zai kawo musu haɗin kai da aiki tare da nasarar rayuwa da mata addini baki ɗaya mun masa addu'a da alkhairi kuma muna kare masa addu'a da ba bayar da tsofa muna fata Allah ya sada shi da rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sa da dama bayan sa na kwarai muna fata Allah ya sa yana cikin yardar ubangiji kuma abin da ya bari na zuciya Allah ta'ala ya musu albarka bayan nan kuma muna da labari na nada sabon sarki alhaji muhammadu buhari muhammad wanda shi ne ya gaji wannan kujera shi kuma muna yin addu'a Allah ta'ala ya shige masa gaba ya dora daga inda ta ya tsaya muna fata in ma fi ne ya wuce wancan wajen shiga harkokin jama'a don a taimaka musu a cikin rayuwar gaba a addinin su da rayuwa ba ki da Allah ta'ala ya musu jagora Allah ya zama da wannan masarauta gaba ɗaya da lafiya lau kuma Allah ya karo mata ci gaba da kwanciyar hankali da walwala Allah ta'ala ya nutsar da zukatanmu akwai rashin da wannan masarauta ta yi wani hamshakin ɗan kasuwa kuma shugaba na jama'a mai taimakon addinin musulunci da al'umma da makota da talakawa alhaji marigayi da ƙariya na barazan farawa Allah ta'ala ya kai na sauran na ubangiji Allah albarkatu ya sa ya sa aljanna ta zan taimako masa matabbatar da gida dukkan alheran da Allah ya kaddara ya aikata a rayuwarsa Allah ta'ala ya tabbatar masa da su kuma abin mamaki ko tausayi babu mamaki da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala an ce tsakaninka da uwar gidan Alhaji Abba Aliyu ɗan kwanaki ne da wuce uku ba kuma da shi aka yi hidimar da da komai da komai na da karfata a biya da sauransu cikin kankanar lokaci shi ma ajalin ya zo ya koma ga Allah duka muna roƙon Allah ta'ala ya mutu amma ya gafarta muku ka azanna duka makomarsa kuma abin da suka bari Allah ta'ala ya musu albarka haka nan mun samu labarin cewa cikin rashin da wannan masarauta ta yi akwai rashin tsohon kwamishina honorable kwamishina alai salihu a tsarin Allah ta'ala ya gafata masa ya ji masa sannan ga mai girma sarkin Abel Alhaji Muhammad Bozo duk suna cikin wayan da wannan matsalolin ta nasa ga mai girma uban kasa sarkin amurai duka wato uban kasa na amurai Allah ta ta'ala ya san da gafara da sauran bayan Allah kun ga hukunci na Ubangiji subhanahu da ta'ala yanzu ba da hukuncin da Allah ya saukar ba ce ya kamata a cikin mara wannan tafsirin kamar da aka yi alƙawarin kuma aka fashe wa jama'a amma da yake yau Allah ya kaddara sai ya kawo ajalin markin ciji daga cikin makotan wannan masallaci wanda shi ma aka faɗa a tsakaransa ba su gizuwa aka nuna mai hikimar jama'a mai daidai karfin sannan ga tsare lokacin sallah wanda lokacin da muka zo wancan karan da shi muka yi karatun nan shekaran jiya yin da muka sauka garin da an ba mu labarin mun mutu shi a wata kasuwa can da wani ƙauye da kansa ya tafi kasuwa wanda ke nuna wanda ya tafi kasuwa haka lafiya shi amma a can kasuwar ne ciwon ajali ya same shi aka dawo da shi gida ya sarki aka wuce da shi asibiti asibitin daidai da aka dawo da gawa ta kenan alhaji muhammadu allami tsallaku allah ta'ala ya maka rahama ya sa ya huta Allah ya azurta mu ba mu samu sallar ta ba amma dai mun raka ta shewa kuma haka kai shi muna ka Allah ya zuce shi da rahama kuma shi ma na samu labarin a gidansu cikin iyalan gidansu akwai wata baiwar Allah wanda ta haifi tagwaye an ce ta nema 'ya'yan wanka ta yi ma ɗaya wanka tana shayar da ɗaya nono Allah ya karɓi rayuwarta duka duka bai wuce wata ɗaya ga da ya wuce. Kan ma musulmi da za mu ci gaba da wannan lissafin kusan ba za mu ƙare lissafo wanda aka rasa daga shekara biyu zuwa yanzu ba a wannan masarautar amma dai muna fata daga an wayan nan. sauran duka mu su a cikin addu'ar baki ɗaya mu sa su cikin wato addu'a kamar yadda muka ji waɗansu bayi na ubangiji wanda ke yaban cikin jerin bayansa da ya raba bayansa zuwa gida ya faɗi muhajiruna ya faɗi ansaru sai ya faɗi mabiyan ansaru amma mabiya na gaskiya masu yin su ya ce wallazi na jaumin min والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا yin addu'a ga dukkan musulmi maza da mata mu suka riga mu zuwa komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala suka rige mu da imani Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya yalwata makwancin su Allah ya haskaka kaburkan su Allah ya sa ni'ima a cikin kushewarsu Allah ya kashe mu da mu da su da imani ya ɗaukaka mana dukkan kafar gaba na inda aka sa gaba ya ba mu yankun tsallake turari da sauran haɗurran ranar tashin kiyama اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وارفع درجتهم في المهديين وخلوهم في حسدهم بالغابرين الله غابة تامنا غابة تامنا دكا مسلمين بأيكا أبو كجي كنيا نوشي بجد دامو كنا ga إخلاصي في أيوكم مبارك dukkan ayyukan da za mu yi na addini mu yi ƙoƙari mu tsarkake waɗannan ayyukan mu yi don Allah malamai idan suna a kilasi, sun ce ana gane ko kilasi yana tabbata ne ta tabbatar abubuwa guda biyu ko kuma yi kilasi cikin abubuwa guda biyu kilasin amali wa kilasin qalbi aiki da za ka yi da sunan bautar Allah da sunan ibada aikin mai yawa ne ko kankane ne aikin na zance ne ko na gabai ne duk aikin da shi an yi shi ana karan samun lada wajen ubangiji to ke ikilatin aikin shi ne shi kamar yadda shari'ar addinin musulunci ta zo da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya aikata shi kenan ba za ka yi ibada da jahilci Allah ya karba ba addinin musulunci addini ne na ilimi haka a koyi aikin a kan shi a ilmance kuma a yi shi kamar yadda shari'a ta zo da shi ikhlasul amali ke sannan sai ikhlasul qalbi niyyarka kudirin ka sa'ad da kake aikin ka bi Allah Allah kaɗai kake neman ya karɓa ya baka lada ya baka kafin yadda ya alkawari ga duk da kake irin wannan aikin ana cewa mu jaddada muku da kawunan mu kira zuwa ga ikhlasi abu na biyu shine taqwa taqwa dukkan abin da za a sa tsoron Allah idan da tsoron Allah za a samu taimakon Allah ta inda ba a tsammani wanda Allah an sani da takawa to Allah ya mai da shi dan gata a wajensa babu wanda ya sai taba shi ko ya nuna maka yaka Allah bai kalle wannan ya tsanna shi ba in dai an yi aiki dan takawa akan takawa menene takawa a take shi malamai suka kira takawa shine imtisalul awamiri wa jinabun nawahi dokokin da ubangiji ya dora ma kan bayi a ji ka amince ka yarda da su da bisa yi ko da ko ikon ka ba zai baka damar ka aikata ba wajibi ka ji ka yarda da duk dokar da Allah ka alayi ka amince ka yarda kai bawa ne kuma wannan dokar alheri ne ke zama ka yi riko da sannan da ni duka abubuwan da ya haramta ko abubuwan da ya haramta da kokari ka bari domin neman yardar Allah sun ce madad za mu kira akan wannan sannan sukan yi kira zuwa ga haƙuri da juriya domin ita ɗabi'ar zuciya ko take a kasa ke abin da daga dama a sabu da insanu an yi kura ta tudan alam yakun ubatan min mani yumna makana ala halaqatan fa khalaqa fa ke zuwa ƙarshen wato a tunanin ɗan adam kawai a bar shi ya yi abin da ya ga dama ya ci karen zama kuka, abin da yake so kawai ya kokarin wawuro shi abin da zai so ya nisance shi in ya fi wani karfi ya da wancan ya karɓa abin da ke hannun da wanda yake so baya tunanin kuma shi ma abu wanda zai fi shi shi ma mai irin wannan kenan maslahar rayuwa da ta addini shi ne abin dokoki kuma musamman kuma da aka ce dokokin kuma na Allah wanda shi ya halitta ne ya kowa saman bukatunmu kuma ya magance mana su ya kuma tabbatar mana mu zan a addinin sa kawai kauci kane ne mai Allah ya ce kaza ya ce sam an wa'ata Kai mun yi juriya kai mun yi hakuri. sira Allah ta'ala ya umarni da yin hakuri, kuma yake faɗin kalalar masu hakuri wurare da dama a cikin alƙur'ani ɗauki ayar ƙarshe Allah ramma ta suratu Ali Imran sura ta uku يا أيها الذين آمنوا اذكروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول البقرة وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون wannan ayoyi an riga an sha jin su abin da muke nema da gare su don mai tawassuli da su roƙi Allah ta'ala ta samu da akwai amma haƙuri ladan ba ba da iyaka kuma sannan babu ranar da za a ce haƙurin ka ya ƙare a'a wai amfanin haƙurin ka ya zo ƙarshe babu wani lokaci shi haƙuri kullum ƙarshen da alheri yake gadarwa shi sa masu haƙuri ma ladan su ba a kirgawa idan an tashi musu sakamako inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi Allah ta'ala ka sa mu kuma ka haƙuri kala ka ya haƙuri domin haka a daidaita kawo ka iya samun wani abin da zai manna mare a wajen ɗaukar buka ka je ka ɗebo ruwa ka kewa zuwa in za ka alwala kana iya samun abin da bai ba daidai ba a wajen buɗin baki kila ba ka kaɗai ke can zuwa ba ko kuma kai kaɗai ne kai da iyalanku kana iya samun abin da zai ɓata maka rai ana buƙatar kai haƙuri kuma kai haƙurin don Allah sannan abu na gaba a samu istiqama wato tsayawa tsayi irin na daga cewa wannan addinin ba ke da bakin fama babu ranar da za mu ja baya a kan gwargwadon mu gwargwadon iko mu gwargwadon dama shirye muke mu bai mu addinin gudunmuwa mu bai mu bashi kariya wannan ya zama jinjin ko da yaushe haka musulmi sannan a samu sadaukarwa kowa ya ba da kansa a ɓangaren da yake da shi idan kan kasuwa ne kai kai amfani da kasuwancin ka wajen taimakon addinin Allah idan ma lebara ne kai idan makiyayi ne kai idan ma'aikacin gwamnati ne kai idan ma ɗan makaranta ne kai idan malamin zaure ne kai limami ne kai ladani ne kai ku duka gudun wanda ladanai kan baya suwa ladanai ku ji tsoron Allah manyan mutane kuke wallahi a hadiri domin manyan manyan rukunan musulunci guda biyu sun ta'allaka ga aikin ku da masu kiran Allah wani rukuni ne na addinin musulunci shi ke allaka ga ladancin ladan shi ne kiran sallah sallah ita kan a salatu imadu ki man aqama fa qad aqama ki wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha afiya sallah tana makale da ladancin ladane ne ta ba a ba ladane kima ne a cikin addini in ake barin kuma baya an zo masallaci wanda aka ga shi ne neman. ko ladan ba kamar amince kai liman ladan ne ma ke kai ya ka yana cewa ka zo lokacin sallah ya lokacin ma mu gana da ubangiji ya yi taho taho mai ina kake ne taho masallaci gargado ka taho lokaci ya yi ashe wanda zai gayyato bayan Allah so su gana da ubangiji ashe wannan ba karfin sunna ba sannan kuma ko kan san ladan ne ke da shaida cewa ko a daji ya kira sallah duk dabbar da ta ji shi musamman mutum da aljan sai sun tsaya gaban Allah sun maka shaida cewa suna tabbatar ma ubangiji mahalicci cewa wannan musulmi ne domin mun ji kiran sallar da lokacin mana duniya kaga babban mutum ladan ne kuma annabi yake cewa al-mu'azzin mu'taman wal imamu dhani shi mai kiran sallah abin baiwa an bashi amana shi amanar addinin gaba daya an bashi kamar mutum aka ba amana addinin? amma da aka ga wajen liman ka ce wal imamu qamu shi kuma iman liman ai daukar lamuni ne idan an zo an kabbara sallah an kabbara sallah da farko to daga nan nauyin ku ku dauka kabbara bayan liman duka yana kan liman yan kurakuran kuma da laifin kukan ku yan kanana matakan da ke kun ɓata wani rukuni na addini ba duk liman ya dauke muku kaga shi ma dai babban mutum na amma dai kar a manta ladan nan kai bai zuwa masallaci kuma haka saboda ladan babban mutum ne ladan kar ka kuskura ka shiga sana'ar kiran sallah ba ka je makaranta ka koyo wa'annan lafuzan ba kar wasa da su kar wa kalmar shahada ce ana maimaita da kullum kar yadda ka koya a bakin mutanen gari ba ka je makaranta a biya maka Allahu akbar mai riziya Allah ya saka mu da alheri sai da ya bu innan kalmomin da ka faɗa yana cewa kakka kuskura ka ce kana wal yahzar min maddil zati Allahu akbar mai kiran Allah ya guji ya ji tsoron jan wannan ba da ke cikin lafazin Allahu akbar kake Allahu akbar akwai masu haɗin haka ko babu to kuskure su kai laihi su kai kila ba zo makaranta ba san da suka fara kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar akbar aku maka ce akbar aku maka ashhadu amma da gangan idan ba da ashhadu Allah ilaha yanzu ko kwanto yake wai anya ko ina ko ina anya Allah ne na na ko Allah shi a rumbo kan ka yi shakka wajen zamawar ubangiji makaɗaici abin bauta ka yi rida Allah ta wani. suna ka ba ta ashadu ashadu kawai ashadu Allah ya lafi illallah ashadu anna muhammadar rasulu wannan ludin ita mai iziya ya ce a tabbatar da amma wannan ludin rufa rasulullah karkace muhammadar rasulallah rasulallah gaba ɗaya ta ɓata karatun kusa kusa mun ka gina ba ka ka kawo eh, farkon jumla ka faɗi ismin inna ba ka ba da sabon ba suna ka cikar wannan rubuwa larabci ne dole a je a koya sannan wani dogon kwane-kwane a yi sama a yi ƙasa a yi kudu a yi arewa a yi duwai shi zai gani dole ya zan balarabi wannan duk takalif ne takalluf ne wannan wahala kawai ka ƙoƙarin cikin da lafuzan da kyau mai kiran sallah babban mutum a cikin addinin musulunci Allah ya samu dace saka lalle ya zama akwai sadaukar zuwa yanzu da in da sadaukar zuwa yana zuwa ya kira sallah yadda kaka jin daɗin bacci haka shi ma ladan ka jin daɗin bacci amma sai ya yanke ya tashi sun wuri idan yana buƙatar aiki ko wanka ko wani abu duk ya yi kuna ta bacci ya yau ta kada daga gida na shi ta hoshi kai fa kaga ladan jarumi ne ba namijin duniya ne don ba a masallacin ha kwana ba ai da gida ya taho shi dai ka san matsoraci ba zai iya hituwa gida da na ko san ya ya ɗan lemma su kawai da za su zo suka ji sai ya koma amma shi ladan ya mai da al'amuran zuwa ga Allah ya dogara da Allah ya baro gadon ya baro matarsa ya baro gida ne ya taho don ya da sauran musulmi zo fi sallah suna kaladan babban mutum ne sana'a mai muhimmanci irin wannan ba a fara ta daga a je a koya a wajen malumma Allah ta'ala ya samu kai sannan mutumin sako na tunatarwa shine batun marayu da kwamitin marayu an ce ba jaddada muku ko kai ba wannan kwamitin matakar muhimmanci yanzu yi igala ta kai har tana ganin ma nasarorin da take samu tana tsammanin nasarorin marayu Allah ta saboda babu wata ƙungiyar addini da zai marayu kulawa a dukkan matakan su tun daga ƙasa zuwa jihohi zuwa ƙananan hukumomi da gundumomi a iya sanin mu a wannan ƙasar ta fitar ƙungiyar jama'a su zalatin gida a kamun suna wata shaƙa zula balalo yake mu shugabanci kamar da muka sani. Ani da Allah ana ƙoƙari kuma alhamdulillah yanzu da yawa ƙungiyoyin sun zaɓar su sun biyo baya don alhairi ne haka wanda ya za a tsere mashi in ya kama yan dabaru da yan soci sociyan sai ya ga kai da dai shi ma in yana da rabo ba zai kawo haka in ce mutum da muku kulawa matuƙa da marayu da tsawarawa, da sauran mabukata gwargwadon ikon ku gwargwadon damar da kuke da ita Allah ta'ala ya taimaki mu taimako ne ya ba mu dacewa da abin da suke so kuma ya yarda da shi sai aikin da ya kawo mu shine tafsirin alkurani mai girma idan za mu iya tunawa muna cikin suratul an'am suratul an'am suratul an'am da mun yi nisa ciki gaskiya kafin iso na tambaya da rama wata aya muka kwana ake to da yake karama an samu an gurguta an ci gaba amma dai ya bincika ya ce za mu tashi yau a kan aya ta ɗari da arba'in da uku ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين شكرا من تابع فلما نوكي القرآن ندوبا sai na ga idan da so samu ne kuma hakan za mu yi Allah a babu na shawara don fa'ida ake so a samu kammalalliya za mu ɗan dawo baya kaɗan waɗansu cikin ayoyi za mu dawo daga kan aya ta ɗari da talatin da shida. wata daga nan za mu ɗauki maganar abin da ya shafi ɓangaren sunan ita suran ma gaba an kira ta suratul an'am al'an'am wato dabbobin gida karmal al'an'am jam'u na'am ne na'am dabbobi na gida sune ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki ina fata ku haƙuri da hausa da dan na san akwai bambancin abubuwa amma dai Allah sa dai ana fahimta to kalmar al'an'am an maimaita ta har sau shida a cikin wannan sura duk cikin surorin alkur'ani babu sura da ta baima wayannan dabbobin na ni'ima na gida hakikanin kulawa ta bayyana su dalla dalla dalla dalla sauran duk surori idan sun faɗi al'an'am suna faɗa ne a dunkule amma ita ta faɗa a fassare a fayyace a tsaye da komai da kiri ba ka nake gare idan muka ɗan dawo baya muka kama daga wannan gabar za mu fi samun fa'ida da yakar Allah kuma ga shi bayan da za mu dawo ba wai mai nisa ba ne ba mai tsawo ba ne kwafi duk a yi takwas ne nake shi ko wani abu makamacin haka sannan suratul an'am nan tana daga cikin diwalul mufassar surorin alkur'ani an kasa shi kamar kashi uku akwai kashin dogaye dogayen surori mafiya tsawo akwai kuma kashi na makasaitan wato surori ko kuma yan mai yan aya ɗari zuwa 'yan sama kaɗan haka da ba su ba akwai sannan kuma akwai kitabu mufassal su kan su karar akwai wato kamar an su biyun su ma akwai shikar akwai kuma a ƙasar isa da yawan al'asamcin haka to ita suratul al'am ina daga cikin iwalar fasal wato ayoyi yan dogon zango masu tsayi suratul al'am tana da gaske sannan kuma wato makiya da abin nan sura ce makiya ta sauka kafin hijirar annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. sannan babban jigon darasin da ke ciki shine tauhidi shine ne tauhidi aka sura ce da bai kamata a mata burin-burin haka a wuce shi za kuke ganin shekara nawa yau da fara kamfenin zuwa al'amurin nan amma har yanzu ga ta ana ta ta ci ba a wuce ba Allah ya saka malamin da alkhairi an ban ba dan uwa kanina shekh abdulkadir hotoro a lokacin da yake tafsiri da kushi ya shigo wannan surar tsakin ya yi daga aya ta farko kusan na zuwa wajen aya wajen talatin haka Allah ya kawo mu muka dora daga nan kai zangon da muka ajiye sannan wanda ya tafsiri da kuma kuma shekarar korora an kunta mutane mun samu mun zo mun mutan wajen mu abin da za yi barai kunan da sauki sai kun yi harkokin ku da yadda kamata amma mu kan an kulle mu kul ba dama mu fi je koyar alhamdulillah mun gode ma Allah da yayi mun wannan bala'i wannan musiba mu taba gani irin ta ba a rayuwa ya na kace idan ana magana haka ana magana wasu abubuwa na al'ajabi da suka faru ko suke faruwa sai ce duk abin da ka gani a duniya maimaiki ne an yi irin ka ko wanda ya fi shi idan muni ne an yi wanda ya fi shi in kawo ne an yi wanda ya shi in karko ne an yi wanda ya shi in kuki ne an yi wanda ya shi in talauci ne komai ka gani a duniya mai yanci amma da korona ta zo ta karya mun kwari dan ni ban taɓa sanin bala'in da ya tunkari duniya ba da ya kai mun korona ba a taɓa yi ba a tarihi ba a taɓa yi ba ko ko wani malamin tarihi ya taɓa karanto maka kaji an buɗe shafi an ce maka ga wata annoba da ta abu duniya an rufe dukkan wuraren ibada na duniya ka taba ji ka wannan kada cewa ba akwai waɗanda suke zakewa da ita suna biyan bukatun su ne kawai akwai kururuwar iblis a ciki domin mace macen da ake yi bai kai da ake zuga mutane ana wato zuga ita cutar ana tsorata mutane ana zuga su ba har yanzu a najeriya da corona take da shekara ɗaya da watanni idan ka shigo Najeriya cikin February 2020 an gane ko February Allah alaikum to yanzu muna 2021 ko kuma April ta ga shekara ɗaya da wata biyu to har yanzu mutanen da aka ce ta kashe aka ce da aka ce ta kashe har yanzu mutum dubu biyu ne da mutum talatin ne ko arba'in dubu biyu biyu mu a najeriya da muke wajen miliyan ɗari uku da wani abu da an ce dubu biyu ko ka ba mu yi da dubu biyu da allah ma ba mu ya saboda allah dubu biyu dubu biyu duk najeriya ake maka magana haka akwai kururuwa ibirewa yan sun shiga ƙarƙashin wannan sun cimma burinsu sun canza abubuwan da suke sun hana masu ibada ibada sun hana masallatai Allah a zo a sunan Allah a ciki abin da kai ci da bakin ciki har da uwa uba Saudi Arabia Allah ya mun kiwa ganin wannan bala'in ba a kare amma dai Allah mun gode maka da baka goyi bayan masharranta ka ci gaba da wanzar da wancan annoba ba Allah muna godiya suratul an'am yana daga cikin surorin alkur'ani guda biyar wanda suka buɗe da godiya ga Allah Allah da kanshi ya gode ma سورة كفر سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سورة كفر سورة الأنعام الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة سورة الكعبة الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة السبع الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير سورة تابير سورة الفاطر الحمد لله الحمد لله باطل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء wannan mun yi don mutuno tuno da wata tsura ce muke mutuno da matsayinka mutuno da kimarka mutuno da irin ilimin mukan da kake ɗauke da su na wani abu da wannan sura take ɗanta da shi tana cikin tsororin da aka saukar da su lokaci guda lokaci guda aka saukar wa manzon Allah su sanar wannan sura yana kan hanyar tafiya tare da sahabbai ne yana kan abin hawansa ko diyarsa mala'ika jibril ya taho da wannan sura a lokaci guda yana tafe da ɗan rakiya ta shi mala'ika jibrilu don su rako jibrilu su tabbatar da ya wannan nauyi da Allah ya tsora maka zuwa ga wanda aka turo zuwa gare shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ruwayoyi da dama sun zo suna cewa ɗan rake jibril a isar da wannan sura mala'iku ne mala'ika bayan mala'ika su dubu saba'in ba abin da ke tafa da su kake jin gunji ta gaba ta baya da gare su sai tasbihin Allah sai zikirin Allah sai tabbara ga ubangi wanda ke nuna irin girman saƙon da suke gaba da shi kuma nauyin surar nauyinta da suka iso da ita da manzon Allah aka ɗora mashi nauyin wannan surar manzon Allah a hadisin da malamai na kan ganin akwai ɗan matsala a isnadin hadisin amma an ce nauyin surar ya sa kankan zai karye gajen bayan godiyar da manzon Allah su zama yake ma kenan amma ko da manzon Allah ta ji jiki to ina kuma shi da aka saukan makafan shi sa idan wahayi zo sauka mala'iku sukan ji jiki sosai sukan yi jiki su sharɗe aiki ne ba kankane ba nauyi ne ba kankane ba nauyi ne ba kankane haka wannan sura Allah ta'ala ya sauka da lokaci guda kuma kamar yadda muka ji babban jigon darasin da a cikin shine tauhidi da kuma kanyan miyagun al'adu na gargajiya na jahiliya na tamfe-tamfe da kuma wato sanya wasu dokoki wanda babu hannun Allah ciki babu na manzo ne a ciki wancan haramun wancan halal wanda muka ga dama mai kaza wanda duka irin wannan to sura ta zo wato ta da irin wannan al'adu na jahiliya ta da irin wannan wato shedanci na kunne ya girma kaka ya tabbatar da tauhidin Allah shi kaɗai an ta cewa shi kaɗai yake da umarni kuma shi kaɗai za a bi dokoki ne a lokacin ana fara ko ku minti biyar da minti biyar kan ba su isa mu muhara sai dai muna iya tattakawa a nan Amma matsayin mun yi sharar fage ko mun sanar da inda za a tashi gobe kowa ya zo da shiri za mu tashi kan aya ta ɗari da talatin da shida alaran makarantu don su ji kowace aya ce وجعلوا لله مما من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لشركائهم الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون wannan ita ayar da insha Allah za mu tashi tafsiri kan da aka shekara kuma da izinin Allah hakan zai zo gobe da Allah muna fata amma da muka zo akan lokaci yau Allah ta'ala ya ba mu ikon fitowa a kan lokaci gobe kamar yadda muka ci a masallaci yau Allah ya sa ba irin abin nan da yara ka cewa idan azumin ramadan ya kama kan cewa akwai goma ta marmari akwai goma ta wuya akwai goma ta doki Allah ya sa ba ta marmari ta muka ga ya tafi kuma masallacin nan Allah ya ba mu iko mai shi har waje domin ƙa'idan zuwa da littafin Allah da kuma samun nasarorin da ake samun ciki Allah ta Allah ya sa alƙur'ani ya cece mu Allah ya sa azumi ya cece mu Allah ya tsare mana imanin Allah ya wadata mu da lafiya ya ba mu yukan cin moriyar lafiyar da ya ba mu tsare mana ibadun mu ya tsare mana addinin mu ya muke mu wajen tarbiyyar kawunan mu da tarbiyyar iyalan mu da tarbiyyar maƙotan mu ya Allah ka ba mu haɗin kai a tafiyar mu ka ba mu juriya da haƙuri da juna Allah ka sa mana shawar tafiya tare Allah ka haramta mana shawar wariya da cewa duk wanda ya zaɓi ya ware to ya ware daga jama'a wanda ya nesa Allah zai nesa da shi wanda ya baya Allah shi na yin baya da shi wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mu yi haƙuri da juna mu ga muhimmancin juna mu ɗauki juna a matsayin mataimaka abinda na kasa wani shi na iyawa addinin da muke da shi wallahi kai ɗayan an baka ba ka iya ko garin da Allah ya ba ya karanta da haka iya kilan kana buƙatar mataimaka saboda haka mu yi haƙuri da juna mu tafi tare da juna ba da uzuri ga juna in wani maka abin da baka ji daɗi ba ko wani abu ka ɗauka da gangan da kai yaye maka ka ɗauka in hakan ya bayyana ka ɗauka to shi ne ya samu ka a kai ne ba da dangantan ne ba hali ne ba ne ba inda hanyar da za ka bi ka yafe ma in ka yafe ta tsara girma a wajen kuma ubangiji ya baka lada kuma magana ta wuce daga nan amma ka ji yaduwa kai ta mita ta yi wa magana ta kai ga iyalanku ta kai ga ƴaƴanku kuma abu ya zama na anguwa gaba ɗaya haka Allah ta'ala ya ba mu yukan yafiya ga juna kare mana addini ne kare mana kasar mu ya ba mu zaman lahiya. kwatar mu baki daya ya zauna da mu wato cikin walwala da yalwa da wadatuwar arziki kuma Allah ta'ala muna roƙonsa wanda dukkanin mu alheri ga kasarsa Allah ya taimaka mishi duk wanda yake nufin shari da kasarsa Allah kada ka biya musu bukata Allah ka shi da lamari ne ka kawo da Wannan bayan Allah da suka mai da kansu suka koma kamar rayuwar dabbobi ana cin jama'a da ku ana tafiya tare kun zaɓi ku ware ku koma daji na jin daɗi a rayuwar daji ba sannan na ba wai rayuwar daji ba dai a kun ɗauki makamai kuna zuwa kuna kashe uwan uwanku mutane wanda ko dabba dabban ma ta daji ba nan mu ta ba a dabba ce sai in dabba sai mai cutarwa to wani ka ganta to zai kai da ita wani Allah ya ba ta kamar maciji ko kunama ko wani abu jin haka in kana da iko a kashe shi amma ko shi in daji ya daji ka tabbatar daji yana harka sai kana ta kai na zo shi ba ka kai ba ta kwalo ka ka je ba to haka in ya fita a guje nan wajen ka kyale shi kai ma ka kai na wajen kuma da haka ne kuma haka bane amma a ce mutum dan adam halittar nan da babu kamata a wajen Allah halittar nan da Allah ya karanta ta Allah halittar nan da aka yake kishin ta halittar nan da Allah bai yadda a zalunce ta ba ko kahiri ba a daga zalunce shi ba amma sai mu sai ɗauki bincika yana tabbara ya zo har da ɗan uwansa musulmi kuma ba wani abu wancan ya mai ba bai ma san shi ba bai rayu wasu ba kuka kuka ba a tunanin ba ko a shigo da makamai a zo a kashe karkata mutane Allah muna roƙon ka hanta mu wannan bayan na ka shirya da su Allah ya shirye da su masu shiruwa daga cikin Allah ya shirye da su wanda ba masu shiruwa ba kuma Allah ya mana maganin kan ka haɗa su ka karkashe kansu mun mun

Thank you.